gaskiya yunwa tana kashe mutane yunwa tana kashe fursunoni sosai a gidan yarin can in dai kirikiri ne to duk wanda ya mutu in ka sa kula yunwa ne kai ka ga waɗanda yunwa ta kashe su a gidan yarin sosai na kalla mutane sun mutu a gabana da bayana kuma harkan yunwa ne an kai ni kirikiri prison na je na yi wajen wata hudu a can sun sake ni shekaran jiya da safe shine tun daga aka sake ni kuma ba na jin daɗin jiki na san wani irin laifi kai ne da kuma har aka kama ka kuma a ina aka kama ka a kasan kadan nan ne aka kama ni ban yi laifin komai ba ina bacci ne ina bacci ne aka kama ni har ga allah ban yi laifi ba ina tashiwa kawai sai an sa min anko sai an nuna min mota an ce min je in shiga motan can da polisawa dewa an fara kai ni kotu a alausa inda motoci dewa suke nan a can aka je aka daure mu wata uku uku wata hudu hudu kamin an kai mu kirikiri prison to yanzu an kai ku gidan yari na kirikiri shin menene ya faru da kai menene ka gani a wannan gidan yarin gaskiya gidan yarin can ba abinci ba ruwan sha mai kyau abincin din guba ne wanda ake bayarwa ruwan sha din in ka sha yana kawo kuraje a jiki haka abincin ma yana kawo kuraje a jiki